mun karkare yini na nawa kenan zai zama goma sha ɗaya ko sha biyu sha ɗaya yawa sha ɗaya ga watan sha'aban haka ne shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku bayan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa cikin garin madina wanda hakan ya yi daidai da sha uku kenan ku sha hudu sha hudu to sha hudu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun dawo don mu dasa inda muka kwana cikin karatun littafin mu mai suna matnul ashmawiya littafin babban malami abdulbali wanda ya rubuta shi a cikin wato fikihu na mashabin malikiya a yau karatun da zamu yi shine karatu na goma sha uku kuma mun kwana ne a cikin wato inda malam yake mana magana akan jana'iza magana akan sallan gawa da kuma hukunce-hukuncen da suka shafi shi mamaci inda kuma rayayyu dangane da haƙƙin mamacin da kuma amanar da Allah ta'ala <clears throat> ya ɗaura mana dangane da haƙƙin mamacin na yi masa lufafa da suturta shi da kuma ainihin yi masa sallah da kuma kashe makoncinsa da kuma wato dagewa wajen yi masa addu'a mun ji a darasin da ya shuɗe dangane da ake yin sallah idan mace ce da yadda za a faɗi lamirin mace da kuma yadda in an zo yi wa mace sallan jana'iza ba a cewa wa abdulha zaujan khairan min zaujiha ba a cewa Allah ya musanya mata mijin da ya fi mijinta alheri saboda su mata in ga yan aljanna ne to in suka shiga aljanna Allah ya sa mu shiga tare da kowa daga cikin yan uwanmu musulmai waɗanda suka riga mu da waɗanda ma muke tare da su da waɗanda za su zo nan gaba da zuri'a mu duka baki ɗaya su mata suna kasancewa matayen wato mazajen su ne a cikin gidan aljanna ba su bukatan a musanya musu da waɗansu muna roƙon Allah ya haɗa musu mu da matayenmu sai ainihin wato malam cewa to wa in kanat salatu ala tiflin ko da kuma mutum ya rasu sai aka zo za a yi masa sallah da aka duba shi aka ga ashe yaro ne yaro ana nufin ɗan shekara goma sha hudu zuwa kasa duk wanda bai kai shekara goma sha biyar ba sunansa yaro daga shekara sha biyar ne ake kaddara mutum ya fita daga cikin ta, ya zama ainihin balagage a don haka idan mutum ya kasance yaro ne ya rasu tun daga sha hudu zuwa kasa da haka to kulta ma ta kaddama za ka fita abin da ya gabata ma'ana minan niyyati wa takbirat na daga niyya da ake magana cewa za a yi niyya sannan kuma a yi kabbara ta farko a yi kabbara ta farko addu'a eh, wadda'a ko sannan kuma a yi addu'a duka waɗannan za a yi ko kabbarin nan guda hudu sannan kuma a yi addu'o'in nan da aka saba sufofin da muka bada ko dai abin da ya waka kamar da muka ambata cewa in ma mutum bi ta wannan sufofin ba ya tabbatar ya yi kabbara hudu kuma duk tsakanin kowace kabbara ya yi mamacin addu'a kabbara ta karshe ya maɗaukacin al'ummar musulmi duka addu'a sai malam yace ghaira annahu yustahabbu an taqula ba'da sana'i ala Allah sai dai an so idan za a yi ma yaro sallah bayan mutum bayan an taqula bayan an taqula an so ka ce ba'da sana'i ala Allah bayan ka bi Allah ka jinjina ma al'amarin Allah subhanahu wata'ala ka kamba ma masa ta yadda ka fara da cewa misali alhamdulillahi alladhi amata wa ahya alhamdulillahi alladhi yuhyi al-mauta lahu al-'azamatu wal Ya'u wal qudratu was sana'u wa huwa ala kulli shay'in qadir yaban Allah kenan kuma ta karanta Fatiha ne cikin yabo ne kamar yadda yazo a cikin sufan sallan jana'iza kabara ta farko dama Fatiha in ake karanta kamar yadda mun yi bayani a darasin da ya shuɗe bayan wannan kun ganin shi ma malam sai ya ce wasu salatu ala nabi kun san na muku bayani a kabbara ta biyu za a yi wa annabi salati ne ko to bayan ka karanta fatiha a raka'an farko a kabbaran farko sannan kai kabbara ta biyu ka karanto salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya gabata to a kabbara ta uku suka ce Allahumma innahu abduk ya ubangiji ya Allah lallai wannan yaro da ake yi masa sallah yanzu ba bawanka ne za ta yaro ma bawan Allah ne ko kowa ma bawan Allah ne wabnu abdik sannan kuma ya Allah ta yake ga bawanka haka ake yi ma yaro addu'a shi ma a ce wabnu abdik a kila wani ya ce Allah gafarta malam idan kuma dan dan zina ne eh shi ma ai dan bawan Allah ne shi wanda ya zina ne sunan shi bawan Allah illa shi zinan shi daban kuma dan da ake li'ani ta zo da ciki mijin yake ba cikin sa bane kai ma ta ce ba nata ne nashi ne to za su yi rantsuwa in ya rantsu cewa ba matar shi bace shi kenan za a raba aure tsakanin su babu aure tsakanin shi da ita har abuda sannan wannan cikin in ta haifa ya zama dan li'ani ko da dan li'ani ne in aka zo za a yi masa sallah to shi ma za a ce Allahumma innahu abduka dan ba shi ya je laifin ba ibnu abdika kuma dan bawanka ne an ta khalaqtahu ya Allah sai ka ji halittansa wa razaqtahu ya Allah ka azurta shi abin da ya amfana da shi a halin da yake a cikin cikin mahaifiyarsa kaga hatta irin da ya bari nan shi ma a da za a mai kenan an fahimta ba bari da irin da aka haifa wanda ya an halice shi amma kuma ya zo ba rai ya zo ba rai an haife shi amma ba rai shi ma malamai sun ci ba laifi za a yi masa amma ba mai ba laifi dan yaro ba mai sallah ba dole bane dan ba ba bane dan ko sallar da ake yi ma yaro zamu zo mu ji cikin addu'o'in iyayensa za a rika yi ma addu'a shi yaro ana yi ma iyayensa addu'a ne shi ne ya aikata dan aljanna ne insha Allah ana sa da duk da ya mutu kafin balaga wannan yaron insha Allah zai fita aljanna ne da izinin Allah an fahimta ko saboda haka shi yasa kuka ga annabi khidir ko bawan Allah khidir da ya ga yaro sun tafiya tare da annabi Musa dan karami ya kama wuyan shi ya makure ya shaki yaron ya mutu annabi Musa ya ce ya za a aiki sakai kai a gabana ka zo da babban al'amari abin mamaki ya za ka yi haka a ƙarshe da kai na gaya maka ba na ce maka ba tambaya ba to a ƙarshe dai da ya tashi ba amsa me ya ce wannan yaron iyayen shi mutanen kirki ne kuma a ilimin gaibi na Allah Allah ya sanar da wani bawan Allah Khidir cewa idan yaron ne ya girma zai zama kafiri zai zama halakakke zai lalace to gara Allah kuma yana son ya bi farkin iyayensa Allahu akbar sai Allah ya rayuwar su ta hanyar wannan annabin Allah umri ne wannan wahayi ne wahayi ne shi bawan Allah khidir wahayi ne Allah ya masa ya sanar da shi da wannan ne wasu malamai suke cewa ai khidir annabin Allah ne saboda wannan aikin da yayi in ba wahayi ba ya za a yi duk wanda wannan sai an kama shi an kashe shi yau da zaka ga yaran yaran mutane ka ga yaran John ko Joseph ko Jacob ka kama kashe ka murde zaka kashe wallahi kashe ka zame suka ce to ai dan John ne in ya girma zai rika zuwa cikin ciwa ya ga maka na ruwanka kai ba annabin Allah bane shi ko wani ba Allah da ilimi ne na gaibi Allah ya sanar da shi shi yasa a ƙarshe ba ku ji abin da ya ce ba wa ma fa'altuhu an amri Allahu akbar Allahu akbar duk abin da ka ga na ya kai annabi Musa wallahi tallahi ba ra'ayi na bane ba wai kawai molanka ba bane, ra'ayi kawai naga ya kamata na aikata na aikata dalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabr wannan shine kusan abin da kai ka gaza yin hakuri duk girman ka ilimin ta ka zo tana wa'azi an ce wa fi ka ilimi a gaban kasa ta ce ni ne nan yana jin kawon da ya fi shi ilimi sai Allah ya ce ka fi dan wanda ba daga cikin bayin mu Allah bai kira shi annabi bai ce je ka bawa ni kuma daga cikin bayin mu gashi ya koya maka karatu sai yasa ba a tukiya da ilimi ko arziki ko kuɗi ko fada aji ko sarauta ko alfarma ko waye ko waye sai ka tsaya sai na Allah ne kawai sai da Allah ya dace kai da haula ne wala quwwata illa billah an iya abu Allah ne in ka gaza to Allah ne bai so ba ba tukiya ba alfari alai musa aka kurin ya haƙura kuma ya tafi an koya mishi karatu da ga shi mu ma yau al'umma mun amfana da shi sai dai har yanzu wasu ba su amfana da wannan karatun ba ko har yanzu akwai wanda yake jin cewa shi ya isa yana ganin shi ya tara shi ne iyawarsa ce kwarewarsa ce dabararsa ce to Allah ya shirya da mu saboda haka ko da yaro ne karami ya rasu za a yi masa wannan addu'a domin yara idan suka rasu suna kanana a wato ana sa rai musulmai ne ko kuma dama musulmai ne insha Allah an fahimta ko za ka ce an ta khalaqtahu wa razaqtahu Allah shi ka azarta wannan yaro da abin da ya amfana da shi halin kasancewar shi a cikin mahaifiyarsa da kuma bayan haka ko ba an kamatahu ba an tatuhihi kuma ya ubangiji kai ne ka fice shi Allah akbar ashe yaro ma shine Allah shi yake kashe shi ko الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها in kaga mutum ya kwanta bacci kan gari ya waye ya rasu Allah ne kiki kace rayuka lokacin in lokacin yayi Allah sai ya karɓi ran kullum muka kwanta bacci muna mutuwa amma sai ba mu sani ba shi yasa ake son za ku ta bace kai addu'a bismikallahumma amutu wa ahya ma'ana bismikallahumma da sunan ta ubangiji nake mutuwa kuma zan rayu in na mutu daga nan na karasa kai ne in na tashi da garin Allah ya waye kai ne sai ta alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur mun tashi da safa haka muke cewa ashe kullum mutuwa muke muna tashi to wace kashe mu wace rayar da mu Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha dukkan adam yana da kurwa biyu rai kenan kurwar da ke tare da kai ran jikin ka wanda ke sanya ka motsa jini ya rika tawa da komowa kana numfashi kana ci gaba da rayuwa tana nan tare da jikinka tare da jikinka kana yin bacci ɗayar sai ka fita isa ga da dare shi kuma ka je makka ka je kano ka je gigawa ka je ƙarƙashin teku waye ga aljani ka je amerika ka je ingila mene saboda kurwarka tana tashi ai ranka guda biyu ne min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun hatta rai ma kala biyu ne sai dan adam bai san haka ba yasalunaka anir ruh kullu ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila adam ne bai sani ba amma ran dan adam shi kanshi biyu ne haka malamai suka bayani mu kuma mun yi bayani a cikin eh, muwadda ko muka ce lokacin da mutum ya kwanta da bacci sa ɗaya sai ya tafi tafi yawo sai sa ga da shi kai mamakin watakila sai ka ga mu ga mu muna karatun ashmawi a masallaci ko <laughs> kuma zo mun haɗu muna karatu ko ba ya faruwa wani lokaci sai mafarki gani a masallaci ina sallah ko ga mu mun haɗu a wuri eh ranka ne ya tafi to shine Allah yake cewa wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al mutuwan ta yazo Allah ya hukunta mata mutuwa sai Allah ya kama ran daga wannan tafiyar shikenan ba za ta dawo ba sai a zo a dauki wannan na jiki sai a hada da wancan shikenan ku zo ku gawa so da dama mutum ya kunta bacci sai dai a zo a ga ayi harasu na san wanda ya ya kulla daki sai da sai da safe Allah ya waye an yi an zara ran da shi sai da aka fasa aka ci dosa fa yumsiku allati taba alaiha al Allah ka ba sa'a wa yusil ukhra wadda kuma lokacin da ba sai Allah ya saki ta sai ta je ta gama shawagin ta ta dawo cikin jikin meran ila ajalin musamma shi ma sai ta dauka cewa fa shikenan ba za ta mutu ba Allah sai ya ce ila ajalin musamma innaka mayitun wa innahum وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم كل نفس ذائقة الموت saboda haka kowa sai ya ɗanɗana mutuwa in kaga kana ci gaba da rayuwa ka kwanta bacci Ta tashi alhamdulillah ta kwanta ka sake tashi yanzu ma da zaran nan zamu kwanta wallahi ba lalle bane ni mai magana in tashi kuma mamaki gobe sai dai a ce tusallan jana'iza waye rasuwa ne to ne a ciki na ruwan Allah da ya rubuta min tun tun ran gini tun ran zane tun kan in san ku tun kan ku sanni tun kan mu duniya tun kan mu kowa lokaci muke jira Allah ta'ala ya ba mu sa'a saboda haka Allah yake ta wa yursul ukhra ila ajalin musamma sai Allah yake kai inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wa'azi akan yadda dan adam ke kuciya ya buci ya tashi da kuma mutuwa da tashi da rayuwa da mutuwa duka wannan akwai ayoyi na tintintin amma ba kowa ke gane wannan ba sai ga mutane masu tunani Allah ka samu na cikin su saboda haka Allah sai ne ka kashe wannan yaron wa an tuhyihi sannan kuma sai ne zaka rayar da shi domin kowa zai sake tashi منها ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم سي الله يتمي ومنها نخرجكم تارة أخرى يوشيني الله ذي تدكوا ذانا يوما يوم مني يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tona kiraza wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mudiyati subha fa'at nabi naqa fa wasat nabi jama innal insana li rabbi lakanun wa ala dhalika lashad wa lahu bi khair lashari afala ya'lamu idha bu'athira ma fil qubur sai Allah ce ne wa husila ma fis sudur za a tona kiraza a burbura duk ramukan da ka gani an binne mutane a kwaran da Allah zai tona su duk abin da ke Allah ya ce musu kun fayakun kowa kika ga ya miki amma yanzu ka haƙa ramu za a gama mace ya zama turbaya ya zama ƙasa wani ba komai sai kashi za ta gani wani kashin ma ba za ta gani ba har wani wurin ma ka ga an zo an ce ta wannan cikin da sun riga sun mutu ya zama kasa kawai an haka an ga an kwashe sauran gawawakin ta a zo yi gini ba haka bane to idan kiyama ta zo ginin zai kuɓuce Allah ta'ala ya ce idan shamsu Wirat, wa idan nujumu kadarat wa idan jibalu suyirat wa idan isharu har zuwa wa idan sama'un faqarat ko wa idan kawakibu intasarat wa idan biharu fujirat wa idan qubur mene ba wasi'at ta ji magana kaburburan za a tona su in ka binne wani mai rai a wurin wallahi sai ya tashi ba gini ba ko me aka a wurin sai Allah ya tada ginin don waɗannan halittun su fito ubangiji Allah ka ba mu sa'a da haka baya an yi busa na ƙaho busa wanda yake shine busa na biyu ya ku bayan Allah busar da israfilu kamar yadda malamai suke cewa mala'ika israfilu zai busa a cikin kaho da umarnin Allah Allah ne zai bashi umarni ta yi busa don rayar da matattu da kuma fitar da su daga cikin kirazansu bayan an kora mutane ya ku bayan Allah akwai kora da Allah zai ma duk mutanen duniyan nan a kora su yau mana kuwa sama a kafayi sijili lilkitab kuma bada ana awwal khalqin nu'iduhu bayan an yi hashiru an yi tashin alkiyama an kora mutane ƙasar Palestine nan ne za a yi tashin alkiyama ya ku bayan Allah a nan za a tattara kowa kowa a ce ta tafi wurin a tattara mutane a wurin sannan a canza wannan ƙasa kamar yadda Allah ya faɗa an fahimta shi wannan kahon mala'ika israfilu kamar yadda malamai suke cewa zai sanya wannan kahon a bakinsa ya busa idan ya busa yana nan yanzu haka kamar yadda malamai suke cewa a yanzu haka kahon saboda bin umarnin Allah kahon yana nan a bakinsa jira kawai yake a ce bismillah yadda ka san sojoji suna da kuma bindiga za su kashe mai laifi ne suke jira a ba su umarni an ce oya faya haka mala'ika jibril zai hu eh, bin israfil zai busa wannan kafan an farka busa na farko watakila wani ya ce to wani busa ne na farko na farko shine busa da za a yi kowa ya mutu yanzu ba shi muna rayuwa ba idan kiyama ta zo Allah ya gaji da tsiya kuma ake masa a duniyar nan haka waye gari ana zina karara akan titi ana zagin Allah ana saba ma Allah ba alkur'ani ba sauran mai cewa Allah a doron kasa Allah suka kai mu wannan lokacin za a yi wannan zamanin kuma tsiya ta kai kai ne dole ka gaji wallahi ka tada duniyar nan kana da wannan kahon a bakin ka zaka busa a lokacin Allah zai ce kai lokaci yayi mala'ika Israfil Kura kawai mutanen nan ba alkhairi ta su mafi sharrin mutane su ne mutanen da za a yi tashin kiyama a kansu duk da ɗan aljanna a ko ɗaya ko bayan Allah Allah ka kare mu banza ne ƴan wuta ne Allah ka yi mana sutura Allah ka mana Allahu akbar mutane za su tashi daga cikin kaburburan su da wannan busa na biyu a kakkake wannan tutsaya kasa in nan kamar da Allah ya tusa wani fi khafis suri فصعق من في samawati. ومن في الأرض إلا من شاء الله za a yi busa a cikin ƙaho dukkan halittun da suke cikin samai da sai busa na farko kenan da nake magana sai kowa ya sume ya faɗi ya mutu illa man sha Allah face wanda Allah ya so daga cikin mala'ikansa thumma nufikha fihi Allah ce me ukhra sannan a sake busa na na na biyu kaga ashe busan ƙaho guda biyu ne na farko fasa'ika na biyu sun manufi yi ukra sai Allah ce fa idza hum qiyamun yanzurun kaga mutane shi nan sun yi zuru zuru kowa ya tsaya a gaban Allah kawai kiyama ta zuru inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka ba mu sa'a babu shiri babu zato ba tsammani ya ku bayan Allah wallahi ba wanda zai san san da zai tashin kiyama babu shi babu shi yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها الله يبام تسوروكي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا رن قيامة لا تسلمون أن إذا سجك من بس زونا الدنيا أنه فاشي عشية أو ضحاها فاشي أن وان لوك سنة يمت كان لا أتزوى مغربا أو ضحاها كل حسن رانا تهود بزوى قشي وانت دنيا أنه جماعة باب كلهم يبتشي وإن الساعة لآتية Allah ya ce tashin kiyama wallahi shi ta zo ba wanda ya san san da za a yi ta ko annabi bai sani ba annabi yake mal mas'ulu anha a'lama min as-sa'ili wanda ake tsaya annabi kenan duki wanda ya tambayan su ne a ga nuna mala'ika jibril kenan ko to da mala'ika jibril da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san komai game da tashin alkiyama ba wanda ya sani sai Allah Allah ka ba mu sa'a Allah ya ce fa idahum qiyamun yanzurun sai kaga mutane sun tsaya kiyama ga tanan kowa na kallo abin da bashi da wanda kai mugunta da wanda kai wa sharri aka kore aiki da wanda kai karya mai tattalin arziki da gangan da Allah ya daura ka ya baka mulki bari wani tunda ba ma son shi da yi mu ba bari mu karya shi ba ma tare da shi ha duk ranan akwai ranan ranan sakamako akwai yawmul din ko yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da Allah ya ce yau mutum tabbalin ardu zairar al'ardu wasu samawat wannan duniyar da kake gani ƙasar nan da kuma samman nan duk za a canza su Allah gwani eh kana da gida wani rurun sai ka zo ka ce yanzu wannan gidan saman nan domin Allah a cire mun kwanan nan a samun wani iri ka yi oda ko gidan a yi oda a kwali dan adam saboda kwarewa yanzu masallacin nan aka ga dama za a yi oda komai daga waje ba haka bane a sake ginin shi a zo a rika tashi yadda kusan yadda ka san mene yadda ka san ce, yadda ka san abin wasan yara shi ma Allah idan dan adam ya iya wannan ubangijin dan adam ne zai iya sama da haka ba walillahi masalul ala wane wani wani mutum akan manta shi da Allah to za a canza wannan cikin yaku bayan Allah a canza wannan duniyar a canza wannan saman to Allah ka sa mu dace to mutum bayan ya gama hakan haka anta amattahu ba anta tuhyihi ko sai kuma mene sai wannan addu'ar to in har yanzu ka kuma ta muna addu'an sallan gawa ne wanda yake yaro to sai ki addu'a sai ki ce Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafa ya Allah muna roƙonka, ka sanya wannan yaro ya zama matabaci ga iyayensa Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafan an fahimta ce ya Allah ka sanya wannan yaro ya zama magabaci ga iyayensa ba ya magabaci magabaci ne wanda za ka tura shi wane je ka ka isa ka ce musu muna tafe to ne yaro yaron ka in ya rasu ya kai bawan Allah musulmi ka sani kamar Allah ya ce to ya je ya share maka fage ne shugaban kasa ba zai taba yi wa ya zo masallacin ne ya salla ba sai an turo yan sharan fage ko ina jin inda a ce gobe zuma ne shugaban kasa zai zo gobe ya salla a masallacin nan misali cikin yau cikin yau za a turo jami'an tsaro nan za su kwana wasu a ta bincike bincike a duba nan a tabbatar da babu bom ko shi kuma mala'ika mutuwa in kuma Allah ya kira a nan masallacin za a ɗauki su kawai sai ya bari sai an zo sai duk an gama ba da kariyan sai ya zo tsaf sai ya zaran ba wanda ya gani in ya sujada shi kenan a ta sallah ce subhanallah yana bacci ne ko ya ake aiki yayi yawa nan ko mala'ika ya zo ya zare Allah kenan Allah gwani ya ku bayan Allah so haka ya Allah muna roƙon ka sanya wannan tsade ya rasu na wani ya zama mazubaci gare shi ya je ya jira shi a can kuma wannan shine abin da zai faru ga dukkan ta na musulmi wanda ya rasu mutum zai amfana da shi don zai je ya jira ka a kofar aljanna ranar alkiyama zai tsaya sai ya ga ta shiga aljanna haka ba idan ɗansa rasu a wani hadisi ya'ya biyu ko uku duk sun zo akwai ɗaya akwai biyu akwai uku duka akwai hadisi yan jantattu a kai ƴaƴansu in suka rasu suna ƙanana kake bakin ciki ya kai bawan Allah ka ɗauka magabata ne gari za su je su tsaya maka sai ka shiga aljanna to Allah ka sa mu dace wa zukhran sannan ya Allah ka sanya wannan ɗaya zama tanaji a gare ni an fahimta ko tanaji kuma na ya zama lada ne wanda yake a tanadar min da mutuwansa duk da su yana karami to lada ne gwaggwaba Allah ta'ala ya tanadar maka aka aje maka a can sama waj'alhu farata ya Allah ka sanya wannan ɗaya zama mabbaci in aka ce farqa da salafa ne bambancin su salaf shine wanda zai je ya jira kai shadi maka fage shi kuma farab shine wanda zai ji dan ya gyara maka masaukinka laraba suna da ɗabi'a na fata shakatawa da yawo sai mutum ya ɗiba iyalansa da ƴaƴansa ɗauki motar a yi abinci a ɗauki shimfiɗa a tafi kamar bayan gari misali an fahimta da yake su suna da tsaro mu yanzu ka ɗauki iyalanka ta bi ta shi kenan masu abin nan kaga sun samu daman yin abin nan shi kenan to shi wannan fab zai je ne kafin ku tafi wurin za a je a share wurin a gyara wurin a shuka duk abin da za a shuka a sanya kayan menene da za a sanya kawai da kun zo sai duk kawai ku sauka a wurin to ya Allah na roƙi ka dan nan ya zama kaman shimfiɗa ne wanda zai je gama gyara min gidan aljanna kamar yadda annabi yake cewa ana faratukum alal haud sallallahu alaihi wasallam annabi yace ni zan je in jira ku akan tafki zan je in share muku kuji malam Isma'il annabi zai je ya tsaya yana jira da mala ismail ya zo ya ce wannan shine ai mala ismail na masallaci yan lilo har ya kare rayuwarsa san yake cikin ma malam wannan kuma ai shine malam wani annabi wannan ai babanmu ne alhaji audu Allah ya saka ya dade yana hikma wa addini wannan limamin mu ne malam abdullahi shekara kaza yana limanci sun zagaye sun musguna mai sun yi kaza kaza bai daina ba ko <laughs> bai daina ba Allah shi kuma ɗayan malam umaru ne akwai sauti ko ba wuta zai fi kalla kiran sallah kowa zai ji insha Allah Allah ka haɗa mu haka a gidan rahama jama'a akwai daɗi shiga aljanna duk da ban shiga ba amma dai ina jin kamar <laughs> Allah ka haɗa mu so annabi yake cewa ni zan gabace ku kiki zai je ya tsaya a wurin yana jiran al'umman su zo an gane ko kana wannan tafsirin da Allah ya ce inna a'tainaka al-kautsar ko sai Allah ya ma annabi alƙawari da shi cewa ya ba shi wannan takin. wanda muke addu'a muna cewa Allah subhanahu ta'ala ya ƙara wa annabi maqaman mahmuda to ai shine maqaman mahmudan din ai annaba ba wanda Allah ya ba shi irin wannan matsayi daraja ce mai girma ya ku bayan Allah girman wannan takin na manzon Allah sallallahu ya kai ga tsakanin Sana'a zuwa Oman kamar kace misali da Yaman an fahimta zuwa Palestine misali ne ke bada ko ka ce kaman daga tsayoto ko da kamar mai duguri ne bayan Allah yaman fa kamar ta kasa ce mai zaman kanta kuma akwai kasashe tsakankani kafin ka kai Falastin to ko da daga misali mai duguri ne aka ce zuwa Lagos ai wannan tafkin ya fi ya isa shi tafki to haka malamai suke cewa sannan suka ce ko kwanukan da za a ɗiba ruwan tafkin a bayan Allah su sha sun kai girman adadin yawansu ya kai yawan adadin taurarin sama har kamanta taurarin sama suna biyu kala-kala ne da girmansu girmansu wani taurarin da kake gani ba wai kanana ne ba fa nisan tazarar da tsakanin su da duniya ne kusa kuke ganin haske tafiyan thousands wato mene millions wato miliyoyin miles ne wato kilomitoci ne masu masu dubban dubata tsakaninmu da su namanta abdin yana da yawa namanta abdin ba na da adadin amma namanta ko haji wajen biliyan ɗaya misali tsakaninsu da duniya da haka manya-manya ne da haka girman wannan ainihin wato wannan duka ana yi ne don a kusan tafi karatun sannan ga ruwan tafi manzan Allah ya ku bayan Allah ruwa ne wanda yake fari kal kal kal kal sal sal sal sal wani ban sha'awa sannan kun san wani abin mamaki ga zaki wane zuma ya ku zuma zaki cikin manzan Allah kenan kuma kun san wani dabara da Allah ya wannan ruwan tafkin sai aka yi kwamishon shi ke zuba a cikin gidan aljanna ta jiri ta ta hal an harko min ta ta hal an harko to shi ne aka ci da aka yi connecting shi ke zuba a cikin gidan aljanna kaga dukkan wanda ya shiga aljanna shi ne kai zai mutu da wannan ruwan annabi ya ce al'ummansa za su sha in ji manzan Allah dukkan wanda ya a akan bin sunnan manzan Allah har ya mutu ya cikin izala kai zaka sha wannan tafkin ya kai ahlus sunna ya kai mai imani da Allah duk wanda ya ci gaba da zama kan sunnan annabi har ya mutu akai to Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta shi ya sha amma kun ga waɗanda suka canza sunan annabi suka hayyara suka baddala suka harrafa suka karkace suka bauɗe suka haɗa da zuwa wajen boka yana izala izala yana yin boka boka izala izala ya raba ka wanda muka bayanin sa a cikin tafsiri ranar juma'a kun tuna sai to irin waɗannan in suka zo mala'ikun Allah ta'ala za su sa guduma su ba su kasan banza Allah ta saba mace suna kora su korawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ashabi ashabi saboda ya san su suna cikin mu irinsu Allah ka samu ba ma ciki sai a ce wa annabi kale su la tadri ma ahdathu ba'dika ka san abin da suka yi ne bayan ka su ne suke shan jini su ne suke garkuwa da mutane su ne suke zuwa ka'aba su yi umra su sa dan adam su juya su yi luwaɗi shi yana kallon kasan Allah su ne wanda za su je umra su kashi a cikin harami ni na gani da ido na malam mu kai baka taba gani ba ha to wal iyaz billah akwai wanda ya tuwo ta ga ta ga kashi ya katso kashi zai shafa a jiki kaba askara wannan suka kabda shi suka tarab da shi suka kama dan banza to wannan wannan kayo wannan dan Allah ka gaya mun dan Allah me yake nema rahmar Allah a haka a'udzu billah a'udzu billah a'udzu billah da haka annabi zai ce al'ummarsa sai a ce ba su bane sun canza ga irin ayyukansu su yi tsafi su ci naman mutum su kashe mutum su yi garkuwa da matar mutum kuma su zina da ita su yi mata kaɗe ko baya faruwa sannan kuma su kashe na ba ku labarin tsanwa wa anan ko? ko? na ba ku labari na katsina suka kashe jaririnta kuma ita ma suka kashe ta ko Allah ya kyauta annabi yana jin haka sai ya ce babban magana fasuhqan fasuhqan kan san aine su da su wuta kai su Allah ya tsare ni haka ya ku bayan Allah in ɗanka ya rasu yana ƙarami ƙasar baƙin ciki da yawa wasu za su je suna cewa to an kishi ya ci ko kowa ne ne abokin aiki don ya Allah ya bani ya'ya maza ya je sihiri in manta da shi sani ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutu li ahadin min almuslimin thalathatun min alwalad fayahtasibuhum babu wani mutum daga cikin ku musulmi wani ƴaƴansa uku kanana za su rasu sai ya dogana ya nemi lada a wurin Allah an fahimta illa kanu lahu janna ko kuma illa kanu lahu face sun kasance mishi wiqaya minan nar face sun zama mishi garkuwa daga fada wuta kuma ta tana kusa ta ji annabi ya faɗi wannan tace wasnani ya rasulullah ya rasulullah hada da mutum juma ya rasulullah dan ita ta biyu ne kika annabi sai ya ce wasnani hadda bin ma saboda haka cikin mutuwan ɗaya yana ƙarami jama'a ba abun bakin ciki bane in Allah ya jarabce ka da rabuwa daga cikin ƴaƴanka ɗaya ko biyu ko uku kar ka damu ka ɗauka wannan zai zama maka sanadiyan tsira da kuma gafaran zunubanka da kuma tarin lada a wurin Allah ko tunda ai kana ce Allahumma ja'alhu li walidayhi salafan wa zukran wa farata ko zukran ne zukran ji ajiya na lada ko shi yasa Allah ya umurce mu duk wanda aka jarrace shi da jarrabawa ya rasa wani nasa sai Allah ya ce mene wa bashir sabiri ko shi ne na mutuwa ko ko na tattala arziki ko me ko me Allah ya ce allazina idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga duk wanda ya faɗi wannan yayi dangana ana fatan Allah subhanahu wataala zai saka masa an fahimta ba Allah subhanahu wataala muke roko ya ba mu ikon dangana in amma abin akwai wahala sai dai Allah muke roko ya azurta mu yin hakuri da kuma juriya sai gaba malam yace ne wa'azin bihi ujurahum ko can Allahumma ja'alhu liwalidayhi dama ka ce liwalidihi in ka ce liwalidihi kana nufin iya iyayen shi gaba daya tunda ai iyayen shi akwai uwa da uba da kaka namiji da kaka mace to sai ka ce liwalidihi an fahimta in kuma ka dama ka ce liwalidihi uwa da uban sun shigo ciki su kai amma shi ka jami'i sai ka ce liwalidihi sai zama ya dauki lamirin jam'i sai ka karanta da kasaran dalil liwalidihi daga walidina wanda suka haifi mutum <coughs> ya Allah wa a'azim bihi ujurahum ya Allah ka nauyaya ka girmama ka gwaggwaba ka sanya ladan su ya zama gwaggwaba tare da hisabi ba saboda hakurin da suke na rashin wannan dan jama'a akwai zafi abuwa da da o oh, na yi tsallake ko na'am yawwa wa ajiran ko ya Allah ka sanya shi ya zama lada wa taqil bi mawazinahuma ko ya Allah ka nauye ma'aunin aikin waɗannan yara ta dalilin wannan yaro da suka rasa kuma mene yawa to shikenan wa taqdi bi mawazinahuma sai wa a'zim bihi ujurahum ya Allah ka nauye ladan su ka nauye ladan su don akwai zafi jama'a an kai rasu yana karami wallahi ba za ka san wannan musiba ba ce sai Allah ya jarabci duk wanda ɗansa ya rasu yana karami shine zai iya ba da labarin da nake so in bada yanzu wani bawan Allah ko wata ba bai bugo min waya yana da a makaranta na yana kuka halan Allah ya karɓi ran wani insha Allahu akbar Allah ya gafarta masa yace malam yaron nan shi yake tashi na da asuba karfe 4 yaron yake tashi ɗan karami ne ba dan naziri nace la ilaha illallah wannan yaron waliyin Allah ne mala'ika ne wannan kai fa amma bai san darajin yaron ba sai ran Allah ya karɓi ransa ko wata ba ai ba ranar da ake saura aure a nan juma'a biyu da suka wuce ba ku ga an yi mawa wata sallah a nan ba to ai ta kai yaron ci kun san dalilin rasulta rasuwan yaron ta zo da kauye aka ci yaron ya rasu sun sha kuɗa yaron kawai can hawan jinin ta ya tashi rasu kuma ranar juma'a kun san da ta rasu da mai cika ta cika da kalmar la ilaha illallah wannan matan da ake wa sallah ranar juma'a biyu da suka wuce dalilin rasuwanta wannan ya ji zuwan ku labari uban ya bugo min waya yana kuka Allah gafi fata malam yaron nan ya rasu wallahi shi ke yaron ake hufa abun mamaki ni abin ya ban mamaki wallahi yaron kuma kasan wani abu sai yaron ya ji ya sai zai tashi baban shi baba ka tashi lokaci yayi ya je masallaci ya dawo kuma in ya je masallaci yaron karamin yaro ne fa bai fi shekara babu kaman shi a nan wurin wannan yaron zai ninka shekarunsa yaron bai fi irin shekara biyar ba haka in ya kai ma hudu biyar amma yaro Allah ya ba shi kaifin kwakwalwa ga kokari result din shi yace malam yanzu result in shi na makarantar ku nake kallo gaba ɗaya duka ya fi mumtaz mumtaz dai mumtaz excellent excellent ga kokari ya ga natsuwa amma Allah yana yana son yaron nan har Allah subhanahu ta'ala ya karbi dan kaga wannan bawan Allah shi ne zai iya gaya maka daɗin da ake ji idan mutum ya rasa ɗa amma kuma ba a taɓa maka mutuwa ba ba ka rasa ɗa ba ba za ka gane zafin rabuwa da ɗa ba saboda haka shi yasa irin wannan gara asan da wannan falalar da Allah ya tara din duk mutumin da ya rasa 'ya'yansa ƙanana suka rasu ya cancanci Allah ya kai shi aljanna ya cancanci ƴaƴan shi tsaya kofar aljanna su yi masa kokowa su yi masa fada akan sai an kai mahaifinsa aljanna wala akwai 'ya'yan da za su ceto cikin su akwai irin waɗannan 'ya'yan to Allah ka ba mu sa wala tahrimna wa iyyahuma ajrahu ya Allah ka haramta mana ladan wannan yaran kun ji ko kun ga ashe mu kanmu lokacin da muke mamamaci ke yaro ne muna masa addu'a muna yi wa kanmu addu'a ne ba ɗan ba shi ɗan alhamdulillah ɗan aljanna ne insha Allah Allah muna roƙonka kakka hana mana mu masallata wannan ɗa da ya rasu da kuma iyayensu guda biyu da suka da suka haife shi da mu da su duka ya Allah kakka haramta mana ladan wannan yaro sai ce wala tastinna wa iyahuma ba'dahu Allah muna roƙonka kakka fitine mu bayan rasuwan wannan ɗa haka iyayensu suka mutuwarsa ta zanta fitina ga su saboda akwai wani mutumin da in ya mutu yakan zama mutuwarsa kan zama fitina wani mutum da take gani wallahi muna cin arzikin juna a masallacin nan ba abun mamaki bane akwai wani mutum guda ɗaya wanda amma san shi ba a masallacin nan wallahi ta dalilin shi Allah ke tausa ma mutanen anguwan cikin wata gaba ɗaya wallahi da gaske ne karanta hadisin wasul karni waisul karni tabi'i ne ba sahabi ba ne amma annabi ya ba labari cewa in sahabbai suka gamu da shi don Allah su ce masu addu'a don dan aljanna na sha kawo kissar sa a wurin nan mutumin Yaman a zamanin annabi fa ya rayu amma bai taba ganin manzon Allah ba kun san abin da yasa bai ga annabi ba yana da uwa tsohuwa da tijuwa da ya batte je garin annabi gare ya karbi kalmar da inda yake ya ci gaba da kulawa da mahaifiyarsa bai barta ba haske da ta rasu shine ya baro ya zo garin madina kan ya zo annabi ya tafi annabi ya rasu sai na umar yana ganin shi ya ce masa addu'a in da ya masa yadda umar addu'a ba a ƙara ganin shi ba ya je ya ɓoye bawan Allah to wallahi ba umar maki bane a masallacin nan a unguwan nan a garin nan akwai mutanen da ta dalilin su Allah ke tausa wa mutanen duniyar nan gaba ɗaya na masu cewa za a yi yunwa saboda ana fada a Ukraine da 'yan Ukraine da kaza da kaza wannan duk shirme ne akwai bayan Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah yana lamunce mana al'amura saboda su mu ci gaba da gaya wa junanmu kyakkyawan fata ba mummunar aniya ba ga kalista fa kalista ba suke ce to Allah ya kyauta suka ka ji bakin ke shiru haka mutum ku ba mutane tsoro ba za a yi yunwa za a yi kaza wasu kasashe kaza kaza to sai ne kike ba da abinci ba ke ba da abinci Allah jama'a tauhidin mu yana neman ya lalace fa abinda nake so nuna mana kenan sai ta auna abubuwa na zamani yanzu ta Allah wani irin bala'i ne da da musiba ba a gaya mana ba ba a ce zai faru da mu ba ta dalilin corona ta faru ta faru ba so na ta rayuwar mu duka a hannun Allah suke in ya ga dama ya rayar da mu ya ga dama ya karɓi rayuwar mu Allah ka tausaya mana wala taftinna wa iyahuma ba'dahu ya Allah ka kafice ne mu bayan shi اللهم الحقه بصالح سلف المؤمنين تعالى منا ka كما wannan yaro bayin Allah magabata na kwarai daga cikin mu'minai ka jefa shi a cikin su tsundum ya tashi cikin bayin Allah mu'minai na kwarai su waye waɗannan 'ya'yan mu'minan sune yaya waɗanda suka rasu suna cikin halin ƙuruciya ko halin yaranta duk da ya rasu yana karami to ya shiga cikin su an fahimta ka sa su a ina fi kafalati ibrahim ka sanya shi cikin reno da tarbiyya da kulawan annabi ibrahim kenan idan ɗaya mutu yana ɗan ƙarami ya tafi aljanna yana ina ya shiga cikin almajiran annabi ibrahim ko shi sa aka ji iyayen mu a da in za su yi maka addu'a ɗan ka yaro sai a ce mene Allah ya sanya shi cikin renon ko cikin mene makaranta annabi ibrahim allahu akbar iyayen ma akwai tarbiyya Allah ya saka musu alheri Allah ya shashi makaranta sa shi makaranta annabi ibrahim allahu akbar ta makaranta kenan allahu akbar dan haka wannan kenan a wa abdilhu ya Allah ka canza ma wannan yaro haka ne daran wata gida wani gida wani gida ne wannan aljanna ko khairan min darihi gidan da ya fi gidan da ya baro alheri wani gida ne gidan duniya ko kila ɗan tudun wada ne kila dan hayin taro-taro ne kila dan ƙauyen cidau ne ko ƙauyen soba a yi haƙuri mutanen soba ku ce na kira soba ƙauye kila dan ƙauyen kano ne an gane kun sun kano gaba ɗaya duk kauye ya yi haƙuri kanawa <laughs> kila ya baro ƙauyen kano sai a jefa ya cikin dausayi da birnin gidan aljanna Allahu akbar khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi ya Allah ka jefa cikin jama'a da tawaga da mutane waɗanda sun fi mutanen jibiro a duniya alheri ya boro uwa da uba da ne da yayye dan gida ne dan babban gida ne ya boro su ko ba su ne ba ake alfahari da su to yanzu Allah zai jefa cikin da fudu waɗannan ya haɗa shi da mala'iku da annaba me ya kai girman makwabtaka da annabawan Allah har annabi ya ji ya gani mala'iku ne a sama da annabawan Allah a sama in ka je in ka aljanna ne kawai ka zo gida Allah ka sa mu dace afihi min fitnatil qabr ya Allah wannan yaro ka tare shi ka tsare shi ka warkar da shi daga fitnan kabari da ya fitinan kabari shine tambayan mala'iku guda biyu a tare mutum a ce man rabuka ma nabiyuka ma dinuka man nabiyuka sannan kuma ma dinuka an gane sai dai malamai suka ce wannan magana da malam ya faɗa cewa wa afihi min fitnatul qabr ko wannan addu'a da zaka ce wa afihi min fitnatul qabr ba lalle bane ya zama tambayar mala'iku saboda shi ai yaro ne dan karami a san me kuma za a fitine shi a gaba ai babba ne wanda ya laifi za a tada shi a ce waye kaza waye kaza ai shi bai ma balaga ba balle a ce a neme shi bai san Allah ya san waye waye waye shi kawai inda yaro ya rasu yana da karmi insha Allah aljanna ne wa min azabi jahannam da Allah ka kare shi daga azaban wutan jahannama ko sai ne sai me shikenan shikenan to akwai saura babin koko akwai saura da yawa ko dan eh ne koko za mu iya karasa ko bari mu karasa sati ne za su mu tashi azumi insha Allah taqulu dalika mala yace zaka faɗi wannan addu'an wajen yi wa yaro addu'a wanda ya rasu fi kulli takbiratin bayan kai kowace kabbara kaga kabbara ta farko zaka faɗi ta biyu ta uku haka suka ce a malikiya taqulu ba'da ar-rabi'a bayan ka yi kabbara ta hudu kuma sai ka hada dokacin al'umma musulmi duka kai musu addu'a sai ka ce Allahumma ighfir li aslafina wa afratina ya Allah ka gafarta wa magabatan mu duk wanda ya riga mu tafiya ya Allah ka ji kanshi ba afratina da wayanda suka riga mu tafiya dan su je su jira mu a can su zo mu kama hannun mu shiga aljanna waliman sabaqana bil iman ya Allah muna roƙonka ka gafarta ma dukkan wanda ya riga mu karɓi kalmar shahada ya riga mu yi imani اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان يا الله دو wanda ka rayar da shi a cikin ka rayar da shi akan imani ka sa ya rayu cikin imani da musulunci ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام ya Allah duk wanda ka karɓi rayuwarsa a cikin mu to ya Allah ka karɓe shi yana musulmi haka ne ko to ina ganin da wannan muka kawo ƙarshen wannan babi babin sallan jana'iza Allah subhanahu wata'ala nake roƙo ya gafarta mana ya gafarta mu magabatan mu ya ba mu guzurin iske so abin da na faɗa daidai kuma ya ba mu nada tare inda ne kuskure Allah ya shafe shi ya tabbatar da cikin zakatun mu sai Allah kan mako mai zuwa au da sauran da Allah ku bani gani sun sun wuce wucin nan ina kallon ina kallon abin da ne ba littafin da ke kallo ba ta waya nake to واغفر للمسلمين والمسلمات يا الله كغفرتا ومسلمي كو mazan su da matan su wal mu'minina wal mu'minati da mu'minai maza da mata al ahya'i minhum wal amwat rayayu da matattu ana gama faɗin wannan sun matu sallim ce assalamu alaikum malam sai ya ce wallahu alam wannan ji shine abin da mu muka sani amma kuma ilimi yana wajen wa yana wajen Allah to Allah ta ilmantar da mu alhamdulillah